daga nan Tehran sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. الله muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. sadakallahul Aliyu Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi, yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata. a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da tara uku biyar shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da warhaka. Barkanmu kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin Hausa Radio Tehran na wannan lokaci da fatan ana cikin koshin lafiya. Ga dai jiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba. Daga nan kuma za mu gabatar da sauran shirye-shirye waɗanda suka haɗa da shirin nan na kokon san. Muna tafe da shirin mu koyi harshen Farisanci da kuma shiri na musamman akan azumin watan Ramadana mai alfarma daga nan kuma sai shirin nan na amsoshin fikihu. za mu karkare da shirin filin faɗakarwa wanda su ne jiran abin da za a saura da yardar Allah a zangon shirin namu na wannan lokaci amma kafin aje abin da na zai na duka sai an fara da sauraron cikakkun labaran duniya Ito da farko ga muhimman kanunsu. a yau ne ake gudanar da tarurruka da jerin gwano na ranar kudus ta duniya a sassa daban-daban na kasashe ƙungiyar jihadar islami ta ce ranar kudus ta duniya dama ce ta haɗin kai a tsakanin al'umma hukumar abinci ta majalisar ɗinkin duniya ta ce yara miliyan goma sha ɗaya suna fama da karancin abinci a tarayyar najeriya to yanzu kuma ga labaran da dake-dake a safiyar yau ne aka fara gudanar da jerin gwano na ranar kudus ta duniya da faɗin jamhuriyar musulunci ta iran da aka samu halartar miliyoyin jama'a daga sassa daban-daban na ƙasar inda take wato suke da taken cewa muna ci gaba da ɗauka alkawali domin aiwatar da alkawalin da shahidai suka bin mana sannan kuma za mu ci gaba da sauke wannan nauyi matuƙar muna raye malarta tarukan ranar kudus ɗin da kuma tattaki da ake gudanarwa a sassa daban-daban na faɗin ƙasar iran da ma masallatai sun yi cincirindo da kuma raira taken mutuwa ga amurka mutuwa da isra'ila a birnin mashad wanda ke gabashin kasar ta iran tunda sanyin safiya ne aka fara gudanar da jerin gwanan a wani bangare na tarukan da aka saba gudanarwa shekara-shekara na ranar kudus a halin da ake ciki dai jama'a a birnin tehran suna ta taruwa daga wurare daban-daban a kan manyan tituna na birnin musamman ma dai babban titin nan na inkilab wanda ke tsakiyar birnin tehran kamar yadda rahotanni suka bayyana cewa miliyoyin mutane ne suka taru a wurin kuma ana ci gaba da rera take na nuna cikakken goyon baya ga al'ummar falastino jagoran junju halin musulunci a kasar iran sai da alhamna'i ya bayyana cewa tattake ranar kudus ta duniya wanda za a gudanar a wannan rana da dar allah zai kasance tattaki ne wanda ya fi na sauran shekaru da aka gudanar bisa la'akari da abubuwan da suke faruwa a halin yanzu a birnin Kudus ɗin da kuma saura sassa na Falasɗinu. A cikin wani sako wanda ya aike a gidan talabijin a daren jiya Alhamis, jagoran jin juhalin musulunci na Iran ya bayyana cewa wannan rana a yaushe wata alama ce ta haɗin kai da ƙarfin gwiwa tsakanin al'ummar ƙasar Iran, kamar da kuma hakan yake a tsakanin dukkanin al'ummomi na musulmi da kuma al'ummomi masu 'yanci a duniya. Sannan kuma tattakin na wannan shekara zai sha bamban da wanda aka gudanar a lokuta daban-daban bisa la'akari da cin zalin da isra'ila take yi akan al'ummar al'umarin zirin gaza musamman ma a cikin kwanakin da ake gudanar da azumin watan ramadana mai alfarma da kuma keta alfarmar masallacin kudus da take yi wakilin kungiyar gwagwarmayar falasdina wata islamic jihad a birnin tehran ya bayyana cewa ranar kudus wata babbar dama ce ta samar da haɗin kai a wani rana al'ummar musulmi suna sabunta alkawalan da suka yi ga Allah maɗaukakin sarki dangane da batun Falasɗinu. Ranar Kudus tana haɗa kai tare da ƙarfafa gwagwarmayar musulunci a yankin. Ya ci gaba da cewa dukkanin ɓangarori sun yi imani cewa hanya ɗaya tilo ta kubutar da Kudus da kuma 'yantar da Falasɗinu ita ce goyon bayan Kudus ɗin da kuma tankarar mamaye na Yahudawan Sahiyuniya da suke yi wa Falasɗinu da kuma keta alfarmar masallacin Kudus mai alfarma. ranar Kudus ta duniya ita ce rana wadda take bayyana dukkanin sharran Amurka da gwamnatin haramtacciyar kasar Isra'ila, kuma a wannan rana ne ake daga tutoci na 'yanci da kuma baranta daga zalunci, in ji shi. Ya kara da cewa wasu daga cikin shugabannin kasashen musulmi da na larabawa suna nuna halin ko in kula dangane da Falasɗinu da kuma halin da al'ummar Falasɗinin suke ciki, wanda kuma shirin da suka yi yana nuna goyon baya ne kai tsaye da zaluncin da yahudawan sahiyuniya suke yi a kan al'ummar falasdinin to jama'a masu saurari kada sha'afa waɗannan labarai dai suna zo muku ne kai tsaye daga hausa radio tehran wani sabon rahoto da hukumar samar da abinci ta majalisar ɗinkin duniya wato wfp ta fitar a nigeria yana ishara da cewa mutane kimanin miliyan goma sha ɗaya ne a faɗin jihohi guda shida na arewa maso gabacin nigeria ɗin suke fuskantar matsaloli na yunwa bisa binciken da aka gudanar a cikin shekara ta 2025 haka kazalika rahoton ya danganta matsalar ta rashin tsaro da ake ci gaba da fuskanta waɗannan yankuna da hawa farashin kayayyakin masarufi da kuma na abinci gami da man fetur da kuma matsaloli na sauyin yanayi sannan kuma da wasu matsaloli da ake fuskanta ta fuskacin matsugunne na jama'a ya sa miliyan mutane suke fuskantar matsaloli na samun abinci mai gina jiki a rahoton da hukumar unicef ta fitar ya bayyana cewa yara 'yan ƙasa da shekaru biyar a najeriya sun kai kusan miliyan goma sha ɗaya waɗanda suke fuskantar matsanancin rashin abinci wanda hakan kuma ya sa kashi hamsin cikin ɗari daga cikinsu suna fuskantar barazana ga rayuwarsu rahoton ya bayyana cewa tabbas akwai rashin wadataccen abinci wanda yake gina jiki da kuma wahalhalun tattalin arziki wanda kuma hakan yana iya zama umar aba'isi na muhimman abubuwa da suke haifar da rashin abinci ga yara a cikin shekara ta 2024 kawai ƙungiyar msf ta ce ta yi wa yara sama da 300 wato maganin wato rigakafi na kamuwa da tamowa wanda kuma hakan ke da cewa akwai babbar matsala wadda yaran suke fuskanta saboda rashin abinci mai gina jiki daga cikin waɗannan kaso wato saba'in ko kuma dubu saba'in da biyar suna buƙatar kulawa dangane da matsalolin rashin lafiya mai tsanani sannan kuma wasu daga cikinsu da adadinsu ya kai dubu ɗari biyu da hamsin suna buƙatar kulawa ta musamman da kuma samar da shirye-shirye waɗanda za su ƙara taimaka musu ta fuskacin yadda za su ƙarfafa abincinsu mai gina jiki da kuma yadda za su iya samun damar da za su ci gaba da rayuwa da kuma bayar da tallafi wanda hakan yake buƙatar ɗauki daga ɓangare daban-daban masu bayar da gudunmuwa daga cikin jihohin da suke fuskantar wannan matsala ɗin dai akwai borno da katsina kano sokoto zamfara da kuma jihar kebbi shugaba bola ahmad tinubu na tare najeriya da kuma takwaransa na ƙasar ghana john mahama sun tattauna batutuwa da dama domin ƙarfafa alaƙar da take tsakanin ƙasashen yammacin nahiyar afirka gudanar da ganawan ne a birnin abuja fadar mulkin tarayyar najeriya bayan da shugaban kasar ta gane kai wata ziyara a tarayyar najeriya din inda ya kai ziyara a fadar shugaban tarayyar najeriya bola ahmad tinubu domin ban girma da kuma yabawa halarta da shugaba ahmad tinubu ya yi a bikin rantsar da shi a birnin akar na kasar ghana wannan da yana zuwa ne watanni biyu bayan rantsar da mahama bayan da ya sake komawa akan karar shugabancin kasar ghana daga cikin muhimman batutuwa waɗanda shugabannin ƙasashen na najeriya da ghana suka yi dubi a kansu har da yadda za a ƙarfafa alaƙoƙi a dukkanin ɓangarori a tsakanin ƙasashen biyu ba ga kuma sun taɓo batun rabo kawuna da ake samu a tsakanin mambobi na ƙungiyar ecowas da kuma matakan da ya kamata a ɗauka domin ɗinke barkar da ta kunno kai a tsakanin su da hakan ya haɗa har da shiga tattaunawa da ƙasashen da suka ɓalle kuma sa kafa nasu ƙawancen wato ƙasashen niger burkina faso da kuma mali domin samun fahimtar juna da kuma yin aiki tare domin cimma manufofi waɗanda za su bunƙasa yankunan yammacin nahiyar afirka to da mahakoma can yankin zirin gazu kowa haramtacciyar ƙasar isra'ila tana ci gaba da ƙaddamar da hare-harenta tun bayan da ta karya yarjejeniyar tsakai da buɗe wuta da aka cimma tsakaninta da ɓangarorin falasɗinawa rahotanni sun bayyana cewa a cikin ƙasa da sa'o'i 24 suka gabata isra'ila ta kashe falasɗinawa wanda adadinsu ya haura tamanin da 86 aksarinsu kuma mata ne da ƙananan yara waɗanda yakan su ne biyu bayan hare-hare da jiragen yakin isra'ila su kaddamar a sansanin da aka tsugunar da su a yankunan bet lahiya da kuma khan yunus to jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan daga hausa radio tehran <laughs> To madalla da aka saurari labaran duniya yanzu kuma lokaci da za a gyara zama domin a saurari sauran shirin da muka zayyana tun daga farko inda za a fara da sauraron shirin nan na ko kun san. Ko kun san. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum yau Juma'a 28 ga watan Maris ɗin shekara ta 2025 wanda ya daidai da 28 ga watan Ramadan na shekara ta 1400 da 46 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 86 da suka gabata rana irin ta yau 28 ga watan maris din shekara ta 1939 bayan yakin basasa na tsawon kimanin shekaru biyu da rabi janar francisco franco ya murkushe 'yan republican a kasar spain ya kuma kwaci iko da birnin madrid fadar mulkin kasar an fara yakin basasa a kasar spain ne bayan da 'yan republican suka matsa lamba a kan sarki alphonse wanda ya yi mulkin kama karya a kan al'ummar kasar inda da karshe dai matsin lamba ya tilasta masa ya marabus daga kan mukamin nasa kuma 'yan republican suka kafa gwamnati amma bayan wani ɗan lokaci gwamnatin nazi ta kasar jamus ta bayar da taimako na muggan makamai ga janar francisco franco wanda ya kaddamar da yaƙi kan gwamnatin spain a lokacin da karshe dai tare da taimakon 'yan nazi na kasar jamus ya murkushe 'yan republican a spain inda ya ɗare a kan karagar shugabancin kasar. daga lokacin da kuma janar francisco ya ci gaba da yin mulki na kama karya da kuma gallaza wa jama'a a kasar spain musamman ma waɗanda suka nuna adawa da salon mulkinsa ya ci gaba da mulkin kama karya a kasar na tsawon shekaru 36 masu saurare ko kun san cewa shekaru talatin da bakwai da suka gabata a rana irin ta yau babban sakataren majalisar ɗinkin duniya jabiya price na wancan lokaci ya fitar da wani bayani wanda ya yi allah dai da amfani da makamai masu guba wanda gwamnatin kasar iraki ta yi a lokacin yaƙi da iran kafin wannan lokacin da manyan kasashen duniya da kuma kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya sun yi gwamnati bakunan su akan wannan babban laifi da gwamnatin iraki ta aikata bayan haka ne jabiya price ya fitar da wannan bayani a ranar 28 ga watan maris na shekara ta 1988 yana mayan allah wadai da keta dokoki na kasa da kasa wanda gwamnatin iraki ta yi a lokacin wannan bayani na babban sakatar majalisar ɗinkin duniya ya tasiri wajen sanya saddam hussein ya ja da baya dangane da yin amfani da mukamai masu guba da yake yi akan iran da kuma wasu yankuna na kasar iraki musamman ma yankunan kurdawa waɗanda suka shelanta tawaye a gare shi da kuma ɗaukar makamai domin kwatar 'yanci na yankunan su duk wadda cewa dai saddam hussein ya bayyana kwardawan a matsayin 'yan ta'adda kuma na yaƙi da su ne akan hakan masu wurare ko kun san cewa shekaru 56 da suka gabata a ranar irin ta yau 28 ga watan maris in shekara ta 1969 david asian hawa shugaban kasar amurka na 34 ya rasu an haifi asian hawa a jihar texas a ranar 14 ga watan oktoba na shekara ta 1890 ya shiga aikin soja a kasar amurka a matsayin matashi kuma ya yi aiki a matsayin babban kwamandan kawance na sojojin amurka da turai a lokacin yakin duniya na biyu dan jam'iyyar republican asian hawa ya karbi mulkin babban kwamandan sojojin nato a turai a cikin shekara ta 1950 bisa shawarar shugaba harry truman na lokacin bayan shekaru biyu an zaɓe shi a matsayin ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar republican a babban taron jam'iyyar republican ɗin da aka gudanar inda kuma ya lashe zaben shekara ta 1952 eisenhower ya yi aiki a matsayin shugaban ƙasar amurka na 34 daga shekara ta 1953 zuwa 1961 ya kafa sabuwar manufar ƙetare game da ƙara yawan sojojin amurka a gabas da tsakiya kuma a lokacinsa ne tsoma bakin amurka a cikin harkokin iran da ƙasashen yankin gabas da tsakiya ya ƙaru babban misalin hakan a fili shine shiryawa da kuma aiwatar da juyin mulki da aka yi a kasar iran shekara ta 1953 tare da haɗin gwiwar kasar birtaniya inda aka hamɓarar da gwamnatin musaddiq a iran kuma suka tsara mayar da ƙasa ga mulkin kama karya ƙarƙashin muhammad rizasha. sha hawa ya mutu ne sakamakon bugun zuciya a ranar 28 ga watan maris na shekara ta 1969 yana da shekaru 78 a duniya. masu saurare ko kun san cewa shekaru 27 da suka gabata a rana irin ta yau ranar 8 ga watan farwardin na shekara ta 1377 hijira shamsiyya Allah yawa babban malamin addinin musulunci kuma malamin fiqihu Aitullah Said Jawad Hussaini Shahrudi rasuwa an haifi Aitullah Said Jawad Hussein a Shahrudi a garin Najaf al na kasar Iraki a shekara ta 1348 bayan hijira a gidan ilimi da takawa da kuma kyawawan halaye ya koyi ilimin addinin musulunci da tauhidi daga mahaifinsa da kuma sauran malamai sannan kuma ya halarci darussa na fikihu da usul a wajen sayyid mahmud shahrudi da kuma sayyid abul qasim al-khoi ayatollah shahrudi mamba ne na cibiyar istifta kuma shi ne ke kula da ofishin aikin haji na ayatollah sayyid mahmud kuma a lokacin yana a matsayin surukinsa saboda matsin lamba na gwamnatin ba'as ya yi hijira daga iraki zuwa kuwait ya fara gudanar da ayyuka a bangaren koyarwa da kuma kafa masallatai da makarantu da cibiyoyin ilimi a shekara ta 1991 ayatollah shahrudi ya koma birnin tehran na kasar iran inda ya kafa wani katafaren asibiti domin taimakawa jama'a baya ga kuma ya rubuta littattafai masu tarin yawa a ciki akwai littafin nan na muhadarat tarih wal hadith wannan babban masani ya rasu a ranar 1 ga watan zulhijja na shekara ta 1418 yana da shekaru 69 a duniya kuma an binne shi a farfajiyar hobbaran sai da fatima masu ma da ke birnin qom a kasar iran آموزش زبان فارسی harshen هرشن فارسنچی bismillah rahman rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ko a cikin wannan shiri na koyi harshen farisanci inda da dala ubangiji za mu shiga cikin darasi na ɗari da ɗaya. cikin shirin yau dai za ku ji tattaunawa da ta gudana tsakanin muhammad da kuma abokinsa ramin dangane da yanayin karatu a makarantu da ke jamhuriyar musulunci ta iran da kuma yadda yara suke fara karatu tun daga shekarun farko har zuwa lokutan kammala karatu na firamare da kuma sakandare da makarantu na gaba da sakandare da dala ubangiji za a ji wannan tattaunawa bayan an saurari dukkanin kalmar da zamu yi amfani da su a cikin shirin baki ɗaya kamar haka. امروز یو مقاله مقاله در مورد dangane امتحان جرباوه امتحانات جرباوی دانش آموز دم مکرانتا دانش آموزان من خواندم نی نکرانتا فصل lokaci nazdik kusa hordad watan hordad ma wata dore lokacin gudanar da dore amuzeshi lokutan gudanar da karatuttuka. چگونه یا. برایت گریکا من توضیح می دهم نی زنگ کار بیانی من باید توضیح بدهم نی دولنی نی in بیانی. بیانی. از کجا؟ دگه اینا. من شروع می کنم نی زمپارا دبستان مکرانتر پرامری مدرسه راهنمایی مکرانتر سکندری من گویم نی زم پدی بگو پدی بچه یارو شش ساله ɗan کرا شده قبل از کپین کلاس اجی پیش دبستانی مکرانتر رنن یارا آنها می روند سو سنازوا عدد عددی اعداد کرگا نقاشی زنی چیزها ابوبوع مختلف دبن دبن سال شکره چند سال شکره نوا طول می کشد یکی اوکر لوکچی خواندن کرانتاوا نوشتن روبوتاوا ریاضی لسپی علوم کیمیا اجتماعی زمانتکیوا قرآن قرآنی درس درسی به این ترتیب اکان ونن تساری هفت ساله دن شکر بکوی دوازده ساله دن شکر گوم شایبیو پس از باین شروع می شود ینا پراوا آنها درس خوانند. سو سنا کراتو To madalla bayan da aka saurari waɗannan kalmomi yanzu kuma sai a gyara zama domin a ji tattaunawar ta gudana tsakanin Muhammad da abokinsa Ramin a cikin harshen Farisanci. امروز مقاله ای در مورد امتحانات دانش آموزان خواندم. فصل امتحانات نزدیک است. ماه خرداد ماه امتحانات است. دوره های آموزشی در ایران چگونه است؟ باید برایت توضیح بدهم. از کجا شروع کنم؟ از دبستان میگویم. بگو. بچه های شش ساله قبل از دبستان به کلاس پیش دبستانی می روند. کلاس پیش دبستانی اینجا چگونه است؟ در کلاس پیش دبستانی بچه ها اعداد، نقاشی و چیزهای مختلف یاد میگیرند. دوره دبستان در ایران چند سال است؟ دبستان پنج سال طول می کشد. خواندن و نوشتن، ریاضی، علوم، اجتماعی و قرآن درس دوره دبستان هستند. به این ترتیب در ایران بچه های هفت تا دوازده ساله به دبستان می روند. بله، پس از دبستان مدرسه راهنمایی شروع می شود. بچه ها سه سال در مدرسه راهنمایی درس می خوانند. تونزو کما بند اکاسواری و ننتتونوا از کن هشان پرسن چیسی کما از ورشتونوا ورکمه تو گدانا تره در ترجمه a cikin harshen امروز در مورد امتحانات دانش آموزان خواندم. ایو نا و تا مقاله؟ dangane da jarabawoyin ɗaliban makaranta. فصل امتحانات نزدیک است. ماه خرداد ماه امتحانات است. لوکچن جرباوی یا کراتو a watan Hordad, wata ne na jarabawoyi. دوره های آموزشی در ایران چگونه است؟ لوکتن کراتو ایران یا سکی باید برایت توضیح بدهم از کجا شروع کنم؟ از دبستان میگویم گویم ne in yi maka قرم بیانی daga ina zan fara daga بگو پدی بچه های شش ساله قبل از دبستان به کلاس پیش دبستانی می روند. یارا این شکرو شده کپین مکرانتر پرامری. سنا ازوزوان مکرانتن رنن یارا کلاس پیش دبستانی اینجا چگونه است؟ azuzuwan makarantun renon yara a nan ya suke در کلاس پیش دبستانی بچه ها اعداد، نقاشی و چیزهای مختلف یاد میگیرند. ازوزوان مکرانتن رنن یارا یارا سنا کوین کرگا زانی دا ابوبوا دبن-دبن. دوره دبستان در ایران چند سال است؟ لوکچن کراتن پرامره ایران شکرانونی. دبستان پنج سال طول می کشد. خواندن و نوشتن، ریاضی، علوم، اجتماعی و قرآن درس های دوره دبستان هستند. firamare a Iran na ɗaukar shekaru biyar. Karatu, rubutu, lissafi, kimiyya, zamantakewa da ƙur'ani su ne darussan karatun firamare. به این ترتیب در ایران بچه های هفت تا دوازده ساله به دبستان می روند. a kan wannan tsari a iran yara 'yan shekaru bakwai zuwa shekaru goma sha biyu ne suke zuwa makarantar firamare بله پس از دبستان مدرسه راهنمایی شروع می شود. بچه ها سه سال در مدرسه راهنمایی درس می خوانند. ای کنن باین مکرانتر پرامری makarantar sakandare ke farawa. Yara suna karatu a makarantun sakandare bangare na farko shekaru uku. To madalla da aka saurari wannan tattaunawa kamar da ta gudana tare da tarjamarta a cikin harshen Hausa da hakan ne kuma za mu kawo ƙarshen shirin na yau sai a mako na gaba idan Allah ya kama za a ji mu dauke da ci gaban shirin a cikin wani darasin. Kafin wannan lokaci a madadin dukkan waɗanda aka ji muryoyinsu musamman malama Kudusiyan sai kuma malama jula ta ɗauki shirin a fefe ni Abdullah Salo don jagoranci gabatarwa ke muku fatan alheri a tarbe mu a mu na gaba. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله السميع العليم والصلاة والسلام على خيرة خلقه محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وبعد jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da sake saduwa da mu a cikin shiri na musamman kan azumin watan ramadan mai alfarma allah maɗaukin sarki yana faɗi a cikin littafinsa mai tsarki cewa mun wajabta muku azumi kamar yadda muka wajabta mu waɗanda su gabace ku domin ku yi taƙawa hakika wannan wata wata ne mai alfarma da Allah ya gayyaci bayansa zuwa ga liyafarsa kuma ya alkawarin nunnun kaladan duk wanda ya bauta masa da ikhlasi a cikin wannan wata don haka ne ma aka ɗaure shaidanu a cikinsa kuma aka buɗe ƙofofin rahama don bayinsa na gargaru daga cikin muhimman abubuwa da aka jaddada kuma ake son mai azumi ya aikata a cikin wannan wata akwai taimakekeniya wato taimakawa juna ko kuma taimakawa waɗanda ba su da shi wato talakawa kenan akan haka ne na tuntubi malam darul hikima siraja dara wani ɗalibi a birnin ƙum domin yi mana ƙarin bayani game da mahimmancin taimakawa a cikin wannan wata mai alfarma na ramadan sai ya ce أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خاتم السفراء المقربين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتهين ina ji batun taimakawa a cikin wannan wata kamar yadda muka yi bayani abu ne da yake yana da muhimmanci mutum inda kake duka kai kokari ka san wanda kake tare da su suna cikin wani halin da yake Allah ya yarda da shi annabin sama ya yarda da shi kai kuma idan aka taimaka wannan suna cikin hali da yake ba su da wani fargaba game da abin da za su ci da abin da za su sha da abin da za su tura sawa'an ran idi ne ko gabanin idi ina ji Allah zai yadda da wannan aiki kai da kanka kuma za ka samu mai tasuwan zuci saboda mai ka sa su cikin wani hali da yake su ma sun yarda da wannan hali saboda shi taimaka ma mutane a cikin wannan wata abu ne da yake yana da muhimmanci sosai saboda idan watan ramadan ya saya dukkan mutum mai ɗaya yana begen ya ga idi ya lokacin idi lokacin dukkan talaka mai zaka ga yana duban yamma kudu yana duban gefe damansa da hagunsa ya ga wa zai taimaka masa saboda sa'o'in wannan wata kamar yadda muka yi bayani ba kamar sa'o'in watanni baki daya ba ne yani ranakunsa ba kamar sauran ranakun dukkan watanni ba ne a cikin shekara kowane huci da mutum zai yi tasbihi ne wurin Allah subhanahu wa ta'ala dukkan mu'minin da zai yi huci a cikin wannan wata to tasbihi ne a gun Allah subhanahu wa ta'ala saboda shi aikin da musulunci ya fi akkadawa a kai yake kururuwa a kai musulmai a yi kokare a shi ne taimaka ma mai yan uwa saboda shi mutane al'umma annabi sallallahu alaihi wa sallam mu yi kokari gwargwadon abin da za mu ya muya mu taimaka ma mai yan wayanmu a cikin wannan wata ina ji taimaka ma mutum a cikin wannan wata malam ya fi sallan dare dukkan abin da za ka yi ibadan da za ka yi ka taimaka ma mutum ya fi agon Allah subhanahu wa ta'ala da dukkan ibadan da za ta. Tuma saurare kuna tare da Malam Darul Hikma ne a cikin bayanin da yake mana game da muhimmancin taimakawa a cikin wannan wata mai alfarma. Har ila yau na sake tambayar Malam kowace fala ce take tare da ciyarwa a cikin wannan wata sai ka da baki ya ce. Batun ciyarwa dai a cikin watan nan na Ramadan abu ne da yake mai muhimmanci kan haka za mu ga annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi ya akkada akan wannan lamari batun ciyarwa a cikin watan nan na Ramadan. Ina ji muhimmancin ciyarwa a cikin watan Ramadan ko cikin dukkan watannin nan da shekara ya kamata mu nura ciyarwa a cikin watan Ramadan ya bambanta a dukkan watanni baki daya. wannan ayyukan da mutum ke cikin rayuwarsa wani lokaci yana samun falala da girma a wurin Allah subhanahu wa ta'ala lokacin da zai zabe a cikin rayuwarsa ya wannan aiki shi Allah a cikin ganin damansa ya fifita su ranuka kan su ranuka daban ya fifita su sa'o'i akan su sa'o'i ya fifita wani lokaci kan wani lokaci Allah cikin ganin damansa ya wani a cikin mashi'ansa ne ya mai ya fidda watan Ramadana da yake ya fi dukkan watanni baki daya a cikin wannan wata ne kuma akwai daren da ta fi dukkan daren baki daya akan haka Allah subhanahu wa ta'ala cikin watan Ramadan yana rubibi ya lada akan Shi ne me yasa shi Allah subhanahu wa ta'ala shi ya sabi wannan wata kuma yace masu yin azumi shi zai saka musu kuma wata ne da shi Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake fada yace Allah shi ya kira bayansa zuwa ga mai liyafansa ba shakka Allah subhanahu wa ta'ala shi ya kira bayi kuma shi zai ciyar da su idan mutum ka ciyar da bayan Allah a cikin wannan wata to ka ciyar da me baki ne na Allah subhanahu wa ta'ala da Allah shi ya kiransu su kai ka ciyar da su hakikatan Allah subhanahu wata'ala zai duba wannan bawa da wani duba da yake la'alla bawa ma bai tunanin wannan rahman da Allah subhanahu wata'ala zai masa akan wani amma yayi kamata mu ciyar shine wani lokaci za mu ga wayansu a hususan a garurukan mu ta Afirka hakikatan ba su iya ciyarwa ba ko ba su fahimci muhimmancin wannan wata ba wani yana duban a yi alfahari a ce ya ciyar kaza kaza ya kira wani ya kira wani la ba shi ne ba ya kamata ka fahimci wannan wata ka fahimci wanne ya kira a cikin wannan wata sa'an nan kuma ka fahimci wa za ka ciyar da shi saboda me ka samu wannan makamin nan abun Allah subhanahu wa ta'ala ka je ka kira yan ka masu kudi kana ciyar da su ko ka kira su liyafa su zo su yi buda baki a gidan ka je ka nemi talakawa ka ciyar da su wannan Allah subhanahu wa ta'ala duk wanda ya ciyar da wayannan mutane zai samu yadda abun Allah subhanahu wa ta'ala ba ka je ka kawo mutane da yake suna da hali ko don sun zama abokanin ka kai da su kuna tijara ko kai da su kuna waka ka kira wasu su zo su yi da bude baki gidanka wannan abu ne da yake ba ingantacce abba idan kana son ka samu makami wurin Allah shine ka ciyar da mai marayu kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yake akkadawa a cikin wannan wata a kula da marayu a ciyar da su a ciyar da masakai to a wurin mutum zai samu wannan falalan nan da Allah subhanahu wataala ya yi mabayinsa alkawali a cikin wannan wata amma an kaje ka ciyar abin da kake so kaje ka ciyar da wannan ranka ke so wannan ba su cancanta a ciyar da su ba to wannan ji mutum ya yi hasara a cikin wannan wata kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana akkada na cewa duk wanne asara a cikin watan ramadana to ba shakiyin da ya kai sa saboda shi ya kamata mu kula da ciyarwa saboda ciyarwa yana da babban muhimmanci a cikin wannan wata kuma kayan da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya nuna muna a cikin wannan wata mutum kai kokari kaka ce kai talaka ne a'a kai ma ka ciyar saboda addinin musulunci akan wannan yake me yake tarbiyyar mu kai kokari ka ciyar ko da ɗan ruwa ne za ka ba mutum ya sha kai kokari kai wannan aiki sai sa idan musulmai muka kula da batun ciyarwa a cikin watan ramadana hakikatan cikin watan ramadana za ga yana da wani hali da yake za ga kamar talauci ma mai ya bar mutane baki daya saboda kowa yana kokari mai ya gwada mai shi ma mai yana ciyarwa to idan kowa na kokarin ciyarwa za ga kamar mai ba asarin nan mai na talauci baya ga abin da ya shafi taimako ta bangaren abin da ya shafi kamar sutura abinci da sauran shi bangaren abin da ya shafi karfafa ruhi da gina ruhi a cikin wata din waɗanne irin hanyoyi ne malamai za su durin taimaka ma al'umma don samu karfin ruhi da imani da kusanci ga Allah madaukakin sarki na ji idan muka duba ruwaya da littattafan nan na addu'a a wurin alil bait salamullahi alaihim yani mutum an so ka gina kanka tun a cikin watan nan na rajab kafin a kai watan ramadan cikin watan rajab sha'aban mutum ya kamata ka yi kokari ka gina kanka saboda ka shiga wannan wata mai alfarma wata ta Ramadan. ka riga ka gina kanka a neman kusanci ga Allah subhanahu wa abin da ya kamata mutum ya yi a cikin wannan wata annabi sallallahu alaihi wa sallam ya muna bayani a cikin hutuban nan da ya yi kafin watan ramadan shine mutum ya kamata awwalan ka guje dukkan abin da zai nisantar da kai gabarin Allah subhanahu wa ta'ala sawa'an yi da mutane ne sawa'an karya ne sawa'an duban matan mutane ne sawa'an dukkan abin da me zai nisantar da kai gabarin Allah ya kamata ka guje sa saboda idan baka guji wannan abin ba dukkan ibadan da kake yi to baka za ka samu gini na ruhi da za ka samu kusanci zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ba sai sa a tun cikin kafin watan Ramadan ya kamata mutum ya yi kokari yana istighfari da ire-iren wayannan lamarin saboda aka shiga cikin watan Ramadan ya zamo mai yana da iko da zai mai zai bautan Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya gina kansa watan Ramadan kamar yadda yani muka sani idan mutum ya yi kokari ya tabbatar da wannan ibadun ba wai ya yi wannan ibadun ya son in ramadan ya wuce bai kulawa da sallah a farkon lokaci sallan jama'a bai kulawa da ire-iren wannan la saboda mutum idan ka gina kanka a cikin watan ramadan ya kamata ka yi kokari ka saura kan wannan abin har zuwa mai shekara mai zuwa akan haka mutum zaka zama kowane lokaci ka samu kusanci ga Allah subhanahu wa ta'ala kuma idan muka yi kokari muka gina kanmu mu tabbatar cewa me mu da talauci za mu yi hannun riga yani Allah zai nisantar da talauci ga barinmu amma idan muna zaune da munafunci Takin watan Ramadan ka samu wani yana kin dan wansa yana hasada wa don abin da Allah ya bashi yana kiyayyansa to ka sani aikin da za ka yi duka za ka fita cikin watan Ramadan kana shaki. Yanzu kuma bari mu saurari addu'ar ranar 27 ga watan Ramadan mai alfarma. rahim وصير أموري فيه من العسر إلى اليسر Ya Allah, ka azuta ni a cikinsa da falalan lalacin kadar, Ka tafiyar da al'amurana a cikinsa daga tsanani zuwa sauƙi. Ka karbi ayyukana da uzurina, sannan ka sarayar da zunubi da nauye-nauye a kaina. Ya mai rangume ga bayansa na gargaru. Da fatan Allah maɗaukin sarki zai karbi dukkan addu'o'inmu da ayyukanmu a cikin wannan wata. kuma da haka shirin ya kammala sai a wani jikon amadin malam darul hikima siraja dara da ne na jagoranci shirin nake cewa wasu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh شهر الرحمة والإحسان نورك وفانا يا رمضان وملا دنيانا بالإيمان noma Ma sauraro mu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin mu koma noma. Shiri ne dai wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi noma da kiwo. To a yau za mu yi dubi ne akan batun waken soya da ƙasashen da suka fi shuka shi a duniya, aka nan kuma waɗanda suka fi amfani da shi. Sai kuma mu leƙa yadda za a iya bunƙasa noman shi a cikin ƙasashenmu domin ƙara wa manoma kuɗaɗen shiga. Da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. Waken soya dai wani amfanin gona ne wanda yake da kima da daraja ta koli ta fuskar abinci ana kuwa iya noma shi akalla sau biyu zuwa uku a cikin shekara ɗaya wato bayan lokacin damina za a iya nomansa a tsawon lokacin rani kimarsa ta abinci kuwa ita ce sinadarorin da suke tattare da shi da suka haɗa da protein bisa la'akari da sauƙin noma shi zai iya taka rawa sosai wajen samar da nau'in abinci mai gina jiki da ake da buƙatuwa da shi a cikin ƙasashe irin namu. Baya ga kasuwar cikin gida da take da buƙatuwa da wannan amfanin gona, da akwai kasuwannin duniya da suke neman sa ruwa a jallo saboda sarrafa shi a matsayin abinci da kuma a cikin masana'antu. Rahotanni da majalisa mai kula da ƙwayoyin abinci masu siffar hatsi da ake shukawa a duniya wato International Grain Council ta fitar wanda aka buga shi a shekara ta dubu biyu da da uku, An bayyana cewa a zangon noma na shekara ta 2021 zuwa ta 2022 an noma waken soya da ya kai tan miliyan 357 hakan yana nuni da cewa an sami karuwar wanda ake nomawa ɗin da kaso goma cikin ɗari idan a kwatanta da kakar noma wacce ta gabaci wannan lokacin kuma da aka shiga kakar noma da ta biyo baya an sami karuwar wannan adadin da ake nomawa a duniya Ita ma hukumar aikin gona ta Amurka wato USDA a nata rahoton ta yi kwatankwaci da ya kusa da wannan. To ƙasashen da suka fi noma shi waken soya dai a duniya suna cikin nahiyar Amurka ne. wanda suke samar da kaso 93 cikin 100 na jimillar wanda ake nomawa a faɗin duniya baki ɗaya a cikin ƙasashen nahiyar ta amurka kuwa ƙasar da ta yi fice ita ce Brazil a kakar noma ta shekara ta 2022 zuwa ta 2023. Ƙasar ta Brazil ta noma tan miliyan 160 na waken soya. An kuwa sa ran cewa noman nata zai ƙaru ya kai tan miliyan 161 a shekarun da za su biyo baya a nan gaba. Ƙasa ta biyu wacce take biyo Brazil wajen noman waken soya ita ce Amurka da tan miliyan 116. sai dai kuma ana sa ran cewa za ta samu koma baya a shekaru masu zuwa a nan gaba. Ƙasa ta uku a duniya kuwa ita ce Argentina. Amma kakan noma ta shekara ta 2022 zuwa ta 2023 ta samu koma baya da ta noma ta miliyan arba'in da takwas kaɗai. A cikin nahiyar Afirka akwai ƙasashe da dama da suka yi fice wajen noman waken soya ɗin. da farkonsu dai ita ce Afirka ta kudu, domin tana samarwa da kasuwannin duniya kaso sufuri da ɗigo bakwai, wanda kuma shine kaso arba'in cikin ɗari na wanda ake nomawa a cikin nahiyar Afirka. Ƙasa ta biyu da aka fi noman wannan waken na soya a cikin nahiyar Afirka ita ce tarayyar Najeriya. To da akwai mabukata da dama, da akwai ƙasashe da dama da suke buƙatuwa da waken soya domin sarrafa shi a matsayin abinci a cikin gida da kuma wato sarrafa shi a cikin masana'antu domin yin nau'o'in cimaka kala-kala. Ana yin abubuwa da dama da shi da suka haɗa da madara. wato madarar da aka yi daga waken soya. Ƙasar China ana sarrafa waken soya da yawa ko dai a matsayin abinci kai tsaye ko kuma ta hanyar sarrafa shi da ake yi a cikin masana'antu ta hanyoyi mabambanta. Za ma iya cewa wannan ƙasar tana cikin na gaba-gaba a duniya wajen amfani da waken soya domin yawan wanda take nomawa ko kuma wanda ake shiga da shi da ƙasashen waje ya kai kaso 60 cikin ɗari wanda take bukatuwa da shi wato kenan kaso arba'in ne na waken soya da take buƙatuwa da shi take iya samar da shi a cikin gida amfanin da ake samu daga noman waken soya kuwa shakka babu noman waken soya bisa la'akari da yadda ake da buƙatuwa da shi a kasuwannin duniya zai iya taka rawa sosai domin samar manoma a cikin ƙasashenmu musamman ƙananan manoma da manyan su ma kuɗaɗen shiga a halin yanzu a ƙasar najeriya ana shigo da mafi yawancin wannan amfanin gonan ne daga waje a dalilin haka da akwai buƙatar ɗaukar wasu matakai masu yawa da za su bayar da damar ƙarfafa manoma na cikin gida su dage wajen noma shi saboda rage yawan wanda ake shigo da shi daga waje. Najeriya kuwa kasuwa ce babba da har yanzu babu wani abin amfani gona guda ɗaya da ake nomawa a cikin ƙasar wanda za a ce ya wadatar da wannan kasuwar sai an haɗa da shigo da shi daga waje sannan ake cike buƙatuwar kasuwa a cikin wannan ƙasa a ƙarƙashin tsare-tsaren da babban bankin ƙasar yake yi a fagen noma kamar misali a shekarun baya da babban bankin ƙasar ya shiga cikin batun noman auduga da makamantansu to zai iya shiga cikin wannan fage ta hanyar buɗe kafar bayar da lamuni ga waɗanda za su rungumi noman na waken soya. Babban bankin ƙasar zai iya yin hakan ne ta hanyar haɗa kai da ma'aikatan noma ta cikin gida da kuma wasu cibiyoyi masu bakin faɗa a ji a harkar noma. Ita kuwa ma'aikatan noma za ta taka gagarumar rawa wajen ganin hakan ta tabbata bisa la'akari da cewa tana da cikakkiyar taswirar ƙasar ta noma a Najeriya da sanin inda ya fi dacewa a yi wannan noman. Tana da shawarwari da za ta iya bayarwa ko dai ta hanyar bayar da horo a cikin waɗannan yankunan da ake ganin da idan aka shata su za a iya yin noman kai tsaye wato tarka aikewa da bayanai ga manoma Watakila zai zama farkin tsaye idan aka ce gwamnatin ƙasar yanzu ta sake dawo da malaman gona kamar yadda suke a can baya da suke bin manoma gona-gona ko gida-gida suna ba su shawara amma dai da akwai hanyoyin zamani na aikewa da saƙonni ga manoma a wannan lokacin. Babu wani abu wanda zai fi ƙarfafa manoma kamar a ce suna ganin ƙaruwar kuɗaɗen shigarsu idan ma'aikatar gona da cibiyoyin da suke kula da fitar da kayan abincin gona zuwa waje za su shigo cikin wannan batun su share wa manoma musamman ma dai na karkara ƙanana hanyar da za su riƙa aikewa da abin da suka noma ɗin zuwa kasuwar waje to wannan zai bayar da ma'ana ta fuskoki biyu. Na farko su manoman za su samu ƙarin kuɗaɗen shiga sannan kuma a gwamnatance gwamnatin ƙasar za ta samu kuɗaɗen ƙasar waje da zai zama sun taimaka wajen ƙara ƙimar kuɗaɗen cikin gida. To masu sauraro za mu dasa aya a nan, saboda shirinmu yana da ƙwararren lokaci. Sai dai kafin mu karkare baki ɗami ban kwana da ku, muna gayyata ku zuwa shafinmu na intanet www.hausatv.com. Mu kasance cikin ƙoshin lafiya har zuwa wato shiri na gaba, da za mu gabatar muku da wani batu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. bashin kuyayya na amsoshin fikihu Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na amsoshin fikihu inda a ciki muke gabatar muku da hukunce-hukuncen addini daidai da fatoyin jagoran juyin juhalin musulunci na Iran Ayatollah Said Ali Khamenei Allah ya kara masa yarda. A cikin shirinmu da ya gabata mun fara bayani ne kan hukunce-hukuncen wasu wasi da hanyar magance shi sai lokaci ya mana halinsa don haka a yau za mu ɗora daga inda muka tsaya sai ku kasance tare da mu don jin abin da shirin ya ƙunsa. Tambaya mafi akasarin mutanen da ke zaune a yankin da muke karatu kafirai ne masu bin addinin buda shin idan ɗalibin jami'a zai kama hayar gida menene hukunci da najisar wannan gidan shin dole ne wanke gidan da tsarkake shi ko kuma a'a ya dace a yi nuni da cewa mafi yawan gidajen an yi su ne da katako don haka ba zai yiwu a wanke su ba menene hukuncin otel-otel da kayayyakin da aka yi da katako da sauran abubuwan bukatu na daban da suke cikin otel ɗin amsa duk abin da ba a tabbatar da cewa abubuwan da ake amfani da su sun hada da damshi da ke yaduwa a hannu da jikin wanda ba musulmi ba wanda ba kirista ba ne wato ba a ahalli kitabi ba ne ba a ɗauka cewa ya najistu idan kuma an samu tabbaci ya haɗu da najasa to ba wajibi ba ne a tsarkake ƙofofi da bangon ginin gidajen da otel-otel da suke ginin hakanan kayayyakin zaman gida da na ayyuka da suke cikinsu iyaka dai wajibi ne tsarkake abin da ya najassu a cikinsu don ya kasance an yi amfani da shi wajen ci da sha da abubuwan sallah tambaya ni mace ce mai 'ya'ya da yawa kuma na kammala karatun digiri na biyu kuma matsalar da nake fama da ita ita ce tsarki saboda na taso a cikin iyalai masu kula da addini ina son kiyaye dukkanin koyarwar musulunci saboda kasancewa ta mai 'ya'ya ƙanana ina shagaltuwa sosai da al'amuran fitsari da kashinsu kuma yayin da nake tsarkake fitsari watsuwar ruwan wurin da yake taruwa yana fita daga ciki wato wurin sifon ɗin kuma idan ya watsu yana shafar ƙafafu fuska har ma da kaina a wani lokaci ina fuskantar matsala wajen tsarkake waɗannan gaɓoɓi kuma a duk lokacin da na fuskanci matsalar wanke waɗannan gaɓoɓin hakan yana janyo mini matsaloli da dama a rayuwata kuma a ɗaya ɓangaren ba zan iya watsi da waɗannan batutuwa ba saboda suna da alaƙa da imani na da addini kuma har na tuntuɓi likitan mahaukata amma ban samu wani sakamako ba banda sauran matsalolin da nake fama da su kamar kura daga abubuwa da ba su da tsarki ko kula da najistuwan hannun yaro wanda ko dai in tsarkake ko kuma na nisanta shi daga shafar wasu abubuwa na daban sanin cewa tsarkake abu maras tsarki aiki ne mai matuƙar wahala a gare ni amma a lokaci guda kuma yana da sauƙi gare ni wanke kayan kwanuka da tufafi idan sun yi datti kawai don haka ina roƙo don girman matsayinku mai daraja ku sauƙaƙa mini rayuwata bisa ga shiryar ku. amsa abu na farko a cikin fasalin tsarki da najasa asalin lamari shine tsarki abu ne na mahangar shari'a mai tsarki matukar bamu da tabbas na najistuwan abu to abubuwa masu tsarki ne a gare mu ko da kuwa mun tsammaci najistuwansu na biyu waɗanda suke da matsananciyar ɗabi'ar damuwa da abu dangane da abin da ya shafi najasa da tsarki kamar wanda yake yin gaggawar ganin abu ya najistu ko kuma ganin abu masu tsarki akan ma'auni akasinsa ana kiransa a mahangar fikihun musulunci da mai wasu wasi idan yana da tabbaci mai wasu wasi ne kan najisa to ba zai ɗauki aikinsa a yaƙininsa ba sai dai yayin da aka samu yaƙini bisa al'ada ma'auni a tsarkin mai wasu wasi na najistuwa shine ɗaukan yanayi irin na sauran mutane don haka ba wajibi ba ne a kan mai wasuwasi da ke da tabbacin tsarkin abu ya ɗauki matakin tsarkake shi da nufin kawar da najisarsa mutum zai ci gaba da wannan hukunci akan ɗabi'ar mutane har sai abin da aka ambata a baya na wasu wasan ya rabu da shi gaba ɗaya abu na uku duk wani abu ko wata gaba da ta najistu ya wadatar a tsarkake ta bayan kawar da asalin najasar ta hanyar wanke wurin sau ɗaya kawai da ruwan famfo kuma ba lalle ba ne a yawaita wanke ta ko sanya ta ƙarƙashin ruwa kuma idan wannan najasar ta kasance a jikin kyalle ne da makamantan shi to ihtiyadi ya matse shi gwargwadon yadda aka saba yi har ruwa ya fita daga jikinsa abu na hudu tunda irin wannan matsala mai tsanani ta samu gurbi a zuciyarki akan batun rashin tsarki to ki sani kura ba ta dauke da najasa ta kowace fuska kuma lura da hannun yaro mai tsarki ko maras tsarki ba lalle ba ne kuma ba lalle ba ne a tantance ko jini ya fita daga jiki ko a'a kuma baya wajabta binciken shin jini ya kawu daga jiki ko bai kawu ba wannan hukuncin yana nan a gare ki har sai wannan wasu wasi ya kawu gaba ɗaya abu na biyar addinin musulunci yana da ka'idoji masu sauƙi da rangwame da suka dace da ɗabi'ar ɗan adam don haka kada ku wahalar da kanku kuma kada ku cutar da jikinku da ruhinku a sakamakon haka kuma halin damuwa da wurga kai cikin kunci a wannan yanayi yana rikita rayuwa kuma allah mahalicci mai girma da ɗaukaka bai yarda da azabtar da ku ba kuma azabarsa ta tabbata ce ga waɗanda suka yi shirka da shi don haka ku gode wa ni'imar addini mai sauƙi kuma ku yi godiya ga wannan ni'ima tana nufin yin aiki da umarnin Allah maɗaukaki abu na shida wannan yanayi wani yanayi ne na wucin gadi kuma ana iya magance shi sannan mutane da yawa bayan sun yi fama da ire-iren waɗannan jarabawa suna samun waraka da gare ta tare da samun mafita bisa ga yin koyi da matsalolin da suka shiga da aka ambata don haka ki dogara ga Allah maɗaukaki hutar da zuciyarki da kwantar da hankalinki ta hanyar himma da azuma yanzu kuma za mu fara bayani ne kan wasu wasi da hanyar magance shi kamar haka tambaya wasu malaman fikihu suna ganin najasar ahal kitabi wato ma'abuta littafi wasu kuma suna ganin tsarkakakku ne a nan menene matsayinku amsa kasancewarsu najasa a zatinsu bai tabbata ba a'a muna ɗaukan su a matsayin hukuncin masu tsarki tambaya a halin kitabi waɗanda suka yi imani a ɓangaren tunani da saƙon ƙarshen annabawa kuma suke yin aiki da tsari da al'adar iyayensu da kakanninsu ana ɗaukan su a matsayin hukuncin kafirai a matakin kafirai a matsalar tsarki ko a'a amsa imani kawai da saƙon ƙarshen cikamakin annabawa tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da iyalan gidansa ba zai sa a yi musu hukunci da kasancewar su musulmi ba amma idan sun kasance daga cikin ahalul kitabi su ana musu hukuncin masu tsarki tambaya ni da wasu gungun abokai mun kama hayar gida sai muka samu cewa ɗaya daga cikinsu baya sallah bayan mun nemi ƙarin bayani daga gare shi sai ya amsa mana da cewa a ɓangaren ƙabila ya yi imani da allah maɗaukaki amma baya sallah kuma abin lura muna cin abinci da shi mu'amala a harkoki da dama shin najasa ne ko mai tsarki amsa barin yin sallah da azumi kawai ko kuma wajibai na shari'a baya mayar da mutum wanda ya ridda da kasancewarsa najisa amma sai dai idan ba a samu tabbacin riddansa ba to hukuncinsa daidai yake da sauran musulmi tambaya su wane ne ake nufi da ahlul kitabi wato ma'abuta littafi menene ma'aunin tantance iyakar mu'amala da su amsa abin da ake nufi da ma'abuta littafi shine duk wanda ya kasance a cikin wani addini na ubangiji kuma ya ɗauki kansa daga cikin al'ummar annabi daga cikin annabawan allah maɗaukakin sarki amincin allah ya tabbata a gare su kuma amincin allah ya tabbata ga annabinmu da iyalan gidansa tsarkaka alaihi salam waɗanda suke da littafi daga cikin littafan da aka saukar daga sama ga annabawa amincin allah ya tabbata a gare su kamar yahudu kirista latushiyawa da kuma sabiyawa domin su kamar yadda muka tabbatar a bincike suna daga cikin ahalil kitabi don haka waɗannan hukuncinsu hukuncin ahalil kitabi ne wato ma'abuta littafi ne sakamakon haka ya halatta gudanar da mu'amala tare da su gami da kiyaye ka'idoji da ɗabi'un musulunci babu matsala tambaya akwai wata ƙungiya da take kiran kanta masu ɗaukan Ali Allah ne ma'ana suna ɗaukar shugaban mumine Ali dan Abi Talib alaihi salam a matsayin abin bauta kuma sun yi imani da addu'a da neman wata bukata a madadin sallah da azumi shin waɗannan mutane najasa ne amsa idan har sun yi imani da cewa shugaban muminai Ali dan Abi Talib alaihi salam abin bauta ne tsarki ya tabbata ga Allah maɗaukaki to hukuncinsu shine hukuncin sauran waɗanda ba musulmi ba ne kuma ba su daga cikin ahalli kitabi wato ma'abuta littafi ma'ana su najasa ne kuma kafirai tambaya akwai wata ƙungiya da take kiran Ali Allah ne kuma mabiyanta suna cewa Ali alaihi salam ba abin bauta ba ne amma shi bai zama ƙasa da abin bauta ba menene hukuncin waɗannan mutane amsa idan ba su ce akwai abokin tarayya ga Allah maɗaukakin sarki mai rahama mafi ɗaukaka ba to hukuncinsu bai kasance daidai da hukuncin mushrikai ba tambaya shin daidai ne a ba da abin da aka yi bakance wa imam Hussaini alaihi salam ko ma'abuta mayafi na iyalan gidan manzon Allah tsarkaka alaihi salam daga mabiya shi'a masu bin jagororin shirya goma sha biyu na iyalan gidan manzon Allah tsarkaka alaihi salam ga cibiyoyi da mabiya tafarkin masu kudurta cewa Ali Allah ne a wuraren taruwarsu wanda hakan zai kai ga farfado da waɗannan cibiyoyi amsa ɗaukan Ali shugaban masu kaɗaita Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi a matsayin Ubangiji aƙida ce ɓatacciya ta ƙarya kuma yana kai ga ficewa daga aƙidar musulunci kuma taimakawa watsuwar wannan ɓatacciyar aƙida haramun ne kuma ƙari kan haka baya halatta ba da dukiya na bakance a wani abu face ɓangaren da aka yi bakance kansa tambaya a gefen yankinmu da wasu yankuna na daban akwai wata kungiya da take kiran kanta Ismailiya kuma sun yi imani da jagororin iyalan gidan manzon Allah tsarkaka alaihi musalam guda shida amma ba su yi imani da kowane daga cikin wajiban ayyukan addini ba hakanan ba su yi imani da jagorancin malami masanin ilimin fikihu ba wato wulayatul don haka muna fatan za ku bayyana mana shin mabiya wannan kungiyar najasa ne ko kuma masu tsarki ne amsa rashin imani da sauran imamai shida ma'asumai amincin Allah ya tabbata a gare su ko kuma da wani hukunci cikin hukunce-hukuncen shari'a matukar hakan ba zai janyo musun asalin shari'a Aƙidarsu ba baya wajabta kafirci da zamewarsu na jisa. sai dai idan suna furta zagi da wulaƙanta ɗaya daga cikin jagororin iyalan gidan manzon Allah tsarkaka salam. Masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karato, a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. Amsoshin fikihu. filin faɗakarwa. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin. Wa ba'ad jama'a masu saurare, assalamu alaikum. barkanku da sake saduwa da mu a cikin wani sabon shiri na filin faɗakarwa wanda a cikinsa muke gaito muku malamai da suke yi mana nasihohi tare da jan hankulan mu game da muhimman batutuwa da suka shafi mu ta duniya domin samun dacewa gobe kiyama. A makon da ya gabata mun yi bayani ne game da abincin ruhi, wato abubuwan da ruhin ɗan adam yake buƙatuwa zuwa gare su, kamar da yadda gangan jiki yake bukatuwa zuwa ga abinci. da kuma irin hanyoyin da ake bi wajen gina ruhin ɗan adam ɗin domin isa zuwa ga kamala mutlaka wato zuwa ga Allah maɗaukin sarki kenan to sai a sake gyara zama domin jin cikakken shirin amma kafin nan bar mu saurari abin da ake mana tanadi a bisa faifai. Khairu khalqillahi Muhammad ya Mustafa ya imam al-mursalin ya Mustafa ya shafi'al alamin ya Mustafa ya imam al-mursalin ya Mustafa ya shafi'al alamin ya Mustafa. madalla yanzu kuma shirin namu zai ci gaba. kamar yadda muka sani ne akwai wasu watanni da aka keɓe su a cikin addinin musulunci wanda Allah maɗaukin sarki ya bayyana su a matsayin watannin hurumi wato ashhurul hurum wato watanni masu alfarma wanda Allah maɗaukin sarki ya haramta yin yaƙi a cikin su saboda hurumin da suke da shi domin jin ƙarin bayani akan wannan bari in haɗa ku da Sheikh Sharif Shibili malami a birnin Kano na tarayyar Najeriya ga kuma abin da yake bayyanawa. اللهم صل على النبي إليك في الليل الأليل والماسك من أصبابك بحبل الشرف الأدوى والناصي الحسب في ذروة الكاهل الأعظم وثابت القدم على ذهالي في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to kamar yadda aka nema gare mu gabatar da wani jawabi amfani kuma musulma dangane da waɗannan wato al'ashurul hurum sanni masu albarka musamman wannan wata da muke ciki na rajab wanda yake gabansa sha'aban wanda yake gabansa ramadan Allah yadda waɗannan watanni za mu ambaci wani abu da suka kunso na alkhairi surul hurum aka ambata waɗanda ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa inna iddata shuhuri indallahi 12 shahran fi kitabillah يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة رم ذلك الكي فلا تظلموا فيهن أنفسكم قاتل المشركين كافة كما يقاتلكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين Ubangiji subhanahu wa ta'ala cikin suratul tauba kenan aya ta 20 aya ta 36 ina cewa kididdigar watanni a wajen Ubangiji guda goma sha wanda wannan suwar ma'anar kuma ana nufin watannin nan ma limaman musulunci annabi ta maganar cewa limamai da za su maye baya mutum goma sha in ka fassara ibara su ake amma in ka kaddare shi a matsayin watan kamar yadda lafazin ya sarraha da shi banki yana cewa subhanahu wa ta'ala cewa lissafin watanni goma sha cikin littafin Allah ma'ana rubuci a lauhin ran da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya halitta mai da kasai a cikin sha biyun kuma akwai hudu masu alfarma ɗin nan masu alfarma wato akwai uku da suke a jere akwai ɗaya da yake a su ne akwai zulkada akwai zulhaj akwai muharram wa rajab da yake ubangiji ce zalika dinul qayyim zalika dinul qayyim ai wato girmama ko haramta yaki a cikin waɗannan wato watanni masu alfarma da girmama su shi ne abubuwan da ba za a yi ba cikin watannin nan ubangiji ce ba za ta zai mutu na an kan kuma ba a yadda ku zalunta ba balle wasu shi ne kada ku aikata haramu kada kuma ku yaki wasu duk abin da zai zama sabon Allah ne an haramta shi a cikin waɗannan wata tare da dama sabon Allah haramun ne amma ya fi nauyi a cikin waɗannan watanni alfarma saboda haka idan kuma watan ya fita ubangiji subhanahu wataala yake ba mu labari shi to wakati na kafata kama yukati ta kafa sai ku yaki shirkai gaba ɗayan su kamar yadda dama su ma ya kakkusa alhamdulillah alhamdulillah سبحان الله الله الله الحمد لله والشكر لله على ما هدانا to bayan da malamin bayyana wasannin hurumi guda hudu da kuma dalilan da yasa ake kiran su da ashhurul hurum kuma aka haramta yaƙi da wasu abubuwa a cikin su daga nan sai malamin fara bayani akan waɗannan watanni ɗaya bayan ɗaya inda ya fara bayani game da watan rajab inda yake cewa wato malamai na kaddara rajab wani wata ne da za a shiga don aka shiga sha'abana kuma sai ya zama an shiga ɗakin kwalliya sa tufafin ado shafa ramalana kuma idan aka shiga lokacin tafiya a ga halar ubangiji da yake rajab an yi wanka an fita daga shaban an yi kwalliya a ramadana kai sai sai fadar ubangi ne suke kaddara wannan kamar yadda ramzi yake zai zama cikin rajab an samu at-tahalli idan aka shiga sha'aban ya samu at halli ma'ana bilha'il muhmala waccan kuma bilha'il mu'jama sai in aka shiga ramadana kuma sai ya samu tajalli saboda shi ramadana wani wata ne da Allah ya kira baki ba fada su ji su ji ya fata da shi so a cikin rajab an samu alkhairai masu yawan zaji akwai haihuwar akwai haihuwar imamu jawad alaihi assalam wa goma ga rajab wila da amirul na fa isra'ilin iraq akwai nabi sannan rajab na daga cikin wata da yaƙi ya haramta a cikinsu ba ya zo cikin ruwa cewa azumi a cikin rajab ko da guda ɗaya baya barin ne ko da guda ɗaya saboda haka akwai ayyuka da ake bukatan bayi ta gabatar da rajab ya kama misali yawan addu'o'i da yawan wato azumi da yawan salloli da yawan zikirai da yawan sadakoki da kyautata mu'amala don komai ba domin shirya kai bawa ya shirya kansa yadda zai fuskanci wato mutanen da za su zo a gaba Zama kafin su zo din ya fita daga zunubi idan suka zo yana wankaki yasa wato waɗannan watanni guda uku masu albarka idan suka tsere wa mutum bai samu alheri a cikinsa ba yayi yi asarar duniya da lahira kamar yadda ya zo cikin ruwaya da da aminci yana cewa wanda duk alherin ramalana ya kushe masa ya yi asarar shekararsa sai wanda aka wafakar da tsayuwa a ranar arba so wato idan mutum ya rasa alherin waɗannan guda uku da eh, rajab sha'ban ramadana ko abin da zai replacing din su zai idan Allah ya wafakar da shi da tsayuwa a arba. kuma galiban ma ana rubuta mutum ne a cikin waɗannan watannin mutanen da za su tsaya wa filin ne kuma ana kaddara shi rajab wato watan ubangiji yadda ake kaddara sha'ban watan manzon rahma shi kuma ramadan watan al'ummar manzon Allah kamar yadda manzon rahma sallallahu alaihi wa alihi sallama yake ce ala inna rajabin shahrul lahi sha'ban shahri wa ramadan shahru ummati ala faman sama faman sama min rajabin yawman استوجب رضوان الله الأكبر وابتعد عنه غضب الله وأغلق عنه باب من أبواب النار wanda ya azumi guda ɗaya daga cikin kwanakin rajab ya cancanta ya sami Allah babba a nesa tashi daga fushin Allah kulle masa kofofi daga kofofin shiga wuta. Alhamdulillahi To kuma da wannan ne shirin namu ya kammala ganin lokacin da aka ɗibar mana ya kawo jiki. Don haka anan zan jalin zamun shirin sai a wata saduwar za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin. Amma kafin nan a madadin Sheikh Sharif Shibili malami a jihar Kano ta tarayyar Najeriya da ni da na jagoranci shirin nake muku ban kwana sai a wata saduwar za ku ji mu ɗauki da ci gaban shirin. Amma kafin nan nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. 神。